Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah barkan wani lokaci da fatan mun tashi lafiya ah, kada da ku manta kuna aiki wani hannun injiniyarin arewa kwamfuta insha Allah a cikin wannan bidiyon ina da wani abu da ya kamata a ce na zo na tattauna ko kuma ce na zo na yi magana a kai saboda abun ya kan iya sawa hakan ta sa ah, wasu abubuwa mutane su amfana um, abun nan za mu yi a cikin ilimi mana za mu yi shi mu duba yadda abun ya kasance mu gaya kasuwa take kasancewa so in ba ku manta ba na ce a yau kwana hudu da yiwuwar duk wanda yake yarkar nan ta kwanasi inda da hali ya kokari ya samu ko shi ba inu ya siya ko dala ashirin ne ya aji idan mun manta ba bari mu dan magana mana dan duwa baya in mai saurari a nan gurin 557 bil trillion 353 eh, million and 654 million and 870,000 da 00 wani abu ah, shi ba kenan wannan ya ba da 4.7 dola so idan kai lissafin wannan kudin ka dawo da su a nan gwan approximately idan kai lissafin abin da yake ya farashin na yau ma da ya karye ah, wanda ya bar ya siya wannan coin din ya samu kudin da sun haura ma biliyan daya biliyon ba miliyan ba biliyon daya so a ra'ayi halin duk lokacin da za ga mun yi fito mun yi posting ko kuma mun yi abu mun yi wasu abubuwa abu ne wanda muke sai mun zauna mun yi analysis da fundamental analysis da da shauran wani bincike za ka iya yi in my own opinion ah, a wannan yanayi za ka iya siyan shi ba ko na dala ashirin ne ka aji saboda siyan nasa insha Allah da yiwuwar da akwai za a iya samu boom a samu a nan amma idan muka zo mu je za mu duba market cap ko kuma duba a ah, trading data din sa mu zo mu zo mu duba a ah, selling in banda ma a yau da aka dan samu elite na 12 baya da aka ɗin dinga samu ana iya gane ana siya dukkan sellers ɗin da ake tare da su sun siyar da coin ɗinsu gaba ki ɗaya sun siyar da coin ɗinsu so abin da nake so da ko a ran shi wannan holding ne za za ta yi idan ka samu kai holding saboda idan ka samu kai holding za a iya tafiya tare da kai kuma insha Allah za a ci moriyar abin da kai a nan gurin mutane suka siya a nan gurin ya yi tashin da ya zo 0.00872 so idan muka lura da wannan ban allah lokacin da ya siya wannan coin din nasa a 0.000000000 na abin siya so a lokacin yanzu idan kana da kwannin wannan shi faɗin da kai holding a yanzu ba karamin mai kuɗi ba ne kai saboda za ka iya samun kuɗi sosai fiye da baka tunani musamman nan ga yadda aka zo ya sauka long step ya sake sauka long step ya sake sauka long step sannan aka samu green steps green steps da kuma another long uh, red step so da ya zo ya flat yanzu nan wani shi ma ya zo nan gurin ya tsaya ya yi tafiyar buri a yashi ya riga ya cije a nan wannan holding ne zami ba wani abu ne zami ba mu shiga a ah, bari mu shiga trading viewers ya kamata mu je mu shiga trading viewers saboda mu ringa yin abun a bisa yadda za ku fahimci me ake faɗa wannan abun yanzu za mu fara analysis mu fara ganin menene abin da yake faruwa a cikin kasuwa so idan mu zonta ba a kwanakin baya na yi muku bidiyo sosai akan wasu abubuwa da ta musamman kasuwa yadda tashi za ka da za ka gane tashin ta da da wannan a private video ne fara wannan ainihin abin nan yanzu idan muka haɗe gaba ɗaya chat ɗinsa za mu haɗe gaba ɗaya chat coin ɗin so babu idan muka hada chat ɗin coin ɗin kaga gaba ɗaya ga iya chat ɗin coin ɗin mun haɗe ta gaba ki ɗayanta wannan ita ce kasuwar gaba ɗaya ta coin ɗin gaba ɗaya kun ganta nan so ta ba mu wasu abubuwa a gurin nan don kasuwar faduwa da ta yi ba karamin faduwa ta yi ba ta mutuƙar karewa yanzu to abin da za mu duba a nan gurin shine duk mutanen da suka siya shi ba inu sun riga sun sai da shi Mana ina nufin mutanen da suka saye shi ba irin most of them sun riga sun saida to abin da ya kamace ma nan gurin shi ne yanzu dai kaga shi ba iyo nan a 0.00 kaga shi 0.0000 kun gane 0.0001 to abin da ya kamata a nan gurin point inda ya kamata ka samu ka siya ko na dala 20 ko 50 ka ajiye yana da matukar amfani lokacin da aka samu aka shiga bull market kun gane bari mu tariyo yadda muke tunanin kasuwa za ta iya nufa insha Allah shi ba da kuke ganin sanarwa wannan 0.5 din shine target din mu na farko da muke tunanin shi wannan target na 0.5 din ba shine target din mu da muke tunanin insha Allah shi ba zai iya kaiwa amma shi ba inu ba zai zama stable coin kamar yadda Doge coin yake kun gane za a iya gina masa blockchain zai zama kamar stable coins shi zai zama stable coin ne wannan stable coin in aka ce stable coin kamar yadda shi ba kuka sami ha kamar yadda doge coin irin su bnb coin irin su ah, ethereum so da yiwuwar shi ma insha Allah zai koma stable coin so da koma stable coin ka gane ko to abin zai iya bada ma'ana wajen me ah, wajen ah, ba da ma'ana wajen yadda za a yi a fahimci kasuwa kuma za ga zai pompe saboda yana rolling din kanshi ne mana yana yana da kansa ne da haka babu wani lokacin da zaka iya kai baka iya san shi ba in ba kai kokari ka sai shi ba in insha Allah zaka samu alkhairi akan shi ba in so zane da bidiyo insha Allah mun dan tsaya da VIP muna so da Allah a kiyo wannan wata zamu sake koma VIP za mu karkare bashan 1 za mu shiga bashan 2 a yanzu ba shan din ma gama courses na muke ba idan kana da bukata za ka iya mana magana a pif sannan da akwai kuma signal group insha Allah za mu yi update insha Allah don haka sai mun haɗa kuwa video na gaba a daga computer sign out